Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu kamar da yadda na gaya muku suna na Hafsa Muhammad Sani yau ma na riko muku wani sabon tsaraba yau zan muku bayani yadda ake hada gumba ta aya to yadda ake hada gumba ta aya za ki je ki sau aya ne ki zo ki wanke ta ki cire mata tsakuwa in kika cire mata sai ki soya ta idan kika soya ta sai ki sake ki sa abu ki hece wannan dusan nata in kika hece sai ki sa ta a turmi ki daka ta ko kuma ki kai ta a inji a niƙa maki ita bayan an niƙo sai ki zo ki tankaɗa ta ki amfani da garin uhm. sai ki zo ki tankaɗa ta ki amfani da garin nata bayan kin gama bayan kin gama da wannan ayar sai ki ajiye ta a gefe sannan ki samo kayan gari na hakin maye kala-kala to garin hakin maye suna da yawa war gida akwai tazara gada akwai dogon ice akwai dan kumasa da dai sauran garurrukan ma akwai emergency wani garin magani na hakin maye da ake ce mashi emergency shi ma ana hadawa da shi sannan kina iya ki samu gwangwan madara fik ki zuba a ciki ki sa a turmi ki daka su in kika daka su zaki ga yayi ya zaki samu ruwan zafi ki rika kirba shi ki kirba su ya kirbu sannan ki ciro shi uwar gida sannan ki zo ki samu abu ki zuba ruwa ki dama shi dama shi zaki ba wai haka ana ci a hakan ma amma dai yadda zai fi maki amfani shi ne ki dama shi ki ajiye shi ta ki iya sha da safe ki sha da rana kuma in dare ma ki ƙara ki aza haka ake amfani da gumba ta aya wannan haɗin in kika yi shi uwar gida mijinki da ya zo ya kusance ki zai san sadi cewa lalle lalle fakin canza ko abu kike son hannun miji kawai za ki ce ba ni kaza a ba zai yi ba kawai ki ta ki gyara kanki ta can ƙasa idan kika gyara kanki ta can ƙasa din shi kanshi ba ma sai kin ce ya ba ni ba shi da kanshi zai ɗauko ya baki amma kawai ki yi abu ka tsawo ba na kaza ba zai yi ba gaskiya sai kin gyara mai ta inda zai shiga ya ji daɗin da har zai ɗauki abin shi ya baki wannan haɗin da na gaya miki uwar gida da kin yi shi kin zo kin kwanta da mijinki kin san sunan shi ba an shi kullum motar nan na baki To domin samun dai shirye-shiryenmu ku subscribe ɗinmu a militemin TV.